ko usatu mu'minin kemina usatu ya mu'mini ji a di uh, uh, wa idin na dan bayina wa gaji kaza wa dana amma ga mai tibe tubawo dan da shiga fara na bayina nga wo biye na wuce yawo kaga ji na juna nga ye no yawo ti ji no je ti teji al no nga wo bi ye ci yawo zame ti masiba me ti no je no nga ji nga wo bu yawo zame ti imani be tunguru no to no ke ele nga ji nga wo bi no ci yawo zame me na tafali kiyami ko yu kwa zu ya yu ji wa yu atangwa yu no nga ne yawo ti a ke lulu na da fawo bi furu zalika والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لم يخرجهم من الاسلام ان الإسلام أم بقى شركة نجي أقعد مسلم كبير بقى سوفي باتا كافر يا يو أشعر باتا kafira yau kaza kaza bata kafira na ganna dideji a ayi lani ni e wannan na ko kuna nabi sallallahu alaihi wasallam bar ja'alahum min ummati anadi za ne bata ga halu mun bato wannan ya kul innahum yakhluduna fi nari ibnu taymiya ga anadi ga gaza na jiga lwana a cinya ya fa za asri azim na salimu cikuyo yamba gai mura'atuhu na dole yo ya zaga mitu mun chafe ju bi lakarina a shekul allama al-mufassir muhammadu Jamal al-qasimi din al na jajali 1332 na hijiriya 1914 miladiya na yoga ya na shek Jamal al-qasimi din al wa jajali na ya wuce ga ma'alala mutum muhaddis muhammadu nasiruddin al-albani wai ga masu tawilo volume 3 juzi ya mutuci page 168 sotun nisai aya 48 ga kan al abubakar ibn al-arabi والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان وكذاك استهلال قتل مخالفي كن قتل ذي الإشراق والكفران إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان وسمعتم قول الرسول وحكمه وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذاك واضح التبيان لكنكم أنتم أبقتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن والله ما زادوا النقير عليهما لكن بتقرير مع الإيمان فبحق من قد خصكم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني هم يقتلون, ل... هم يقتلون لآبد الرحمن بل يدعون على عبادة الأوثان هذا وليس آل تعطيل ولا أصل النصوص الحق بالبرهان ابن القيم قام حبكم إلي لقى وذرتم بالجهالة إنكم yi yiga uzuri kuma tiye kuma kika yi lantu tu'zaru bil zulmi wat ni a ba uzuri ya da zalunci ne jina da iyaka yi mituna ya wa talu fi rasu rasuli wa ni bi aibu ne laya ya ga nabi bi ajini na wa shahadati bizuri wal butani bi ne gamane ne jina wa kaza kastilali qatl mukhalifi kun katla zil ishiraki wal kufurani da ne yi la'alar da gazan dole ba na alazan wucin hawu ne kenina awu mushriki da kafiri na innal khawari jama'a hallu qatlahum illa limartakabu min al-isyan khawari ji la ga afi awu zajare sai boye lefi na jino وسمعتم قول الرسول وحكمه يوينا نبي غنا يمو حكمنا نبي با فيهم اتي حوالج وتجونا وذاك وذلك واضح التبيان na na cici gbangba ebogo ibn qayyim wa le ga ga bidi aji jaje da jibo ti ga gaskiya kati yi adezeji ji ne a ta jahili gaji mazugu a ga guba adeza na da jika tuwo ini ni a yi mụ man magawa da jika ta wa diga hutu masibu wani a majalisa funga ti daban ganyi na to na da jika ta ga amma ta su dana ba wasu ya da jahilci ebi biya na ji a cikin cife da su manyan sun na ji nan bai na ji a ta yi ta su sai ta ji hanyar yin sofa alkiyami ibn kan ji fasulu والآخرون فآل عجز عن بلو بالحق ما قصد وما إيمان بالله ثم رسوله ولقائه وهم إذا darba ne. قوم دغاهم حسن ظنهم بما قالت واشياق ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان والآخرون أدسفون يتدبوا فآل أرض عن بلوغ الحق أتبغوا قسكي بها أجمن يصنع لتعشابوا أشار أشياء قلقها ma turidi a ya yawo kaza kaza ya yawo umai wato ci umai wato ci umai ba kuranu gaskiya da ga lawu na umai laji ne ma ga gungun jana zubu wai la lugwa na ma qasdin wa ma imani wa niyyar kirki wa da imani billahi summa rasulihi wa liqa'ihi wa imani bi batoci wa imani bi batuci wa imani diga wa da kun batoci fa alkiyani wa hum idza man yastahum darbani ka safuna na tajiri ni a ga guba qaumun قوم دغاهم حسن bima qalat wa أشياق ذو asnani qaumun jama'an doci da hagu husnu zannihi mu bima zato kirki na je lo ba man doci na qalat wa kun zau asnani man jale na taga man wuce go wadiyanat min nasi ya ji siwa ma wuce gala bayani da yawa jiyan gaci ngagwa ga wuce gana akuwa na kun farado bi ga bi amani a ce da ji biyu da ko ji dana a ki da ya shayar ji ga da lawa ci ga ngai sunna a cago a da lalawa ga istiwa udana ko ma'iyya dana aruyatu dana kaza dana e ga kaza ya sha'ira ji kuskuru yo man na daga wuce yana a mafi ba alqur'anu a sai ji salla a sai fiazu a sai wazaka a sai luwaji eh da lugwa eh de lugwa de ilimi na ma waza na suku a waza da na ji ga kafiri a to na akida sha'ira ji da biya yona ebo ne na ji anu ga ji dana ابن قيم تنا لو يقدروا على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البغتان فأولئك معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان lau ya kudero na alal huda za na ji gaje iko ya daji ba wace a ɗayan gaci na gaje ganna na yi lanyar ta zo badalan bihi min badalan min ƙa'ilil bugutani a daje ya dade mene ya wuce soya ci cagwa sun gama na faulayi ma zuru na safuna na a ba wuziriya a ya ga kafiri a tona ya ji bidiya na in yazlimu kan haji zalunci ana kafiro yukaffiru jahili wani wal udwani a to ta ake a yi zajiga kafiri be jahili be a kaga tu yana ba fagin waki da awari jijo o medi to katon o meke idan ne ci ga kafiri ولولد إيه سفني نقعد قاعد فط والاخرون فطالبون الحق لا كن صدهم عن علمه شيئان ما باصهم ومصنفات قصدهم من منها وصولهم الى الارفان اهداهما طلب الحقائق من سوى ابوابها مستوي الجدران وسلوك طرق غير موصله الى درك اليقين ومطلع, ومطلع الايمان فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل مثل اشتباه الطرق بالحيران فترى أفاضلهم حيارى كلها التيه يقرأ ناجز الندمان ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق لازم السلطان بل كلهم بل كلكم ترك مخوفات بغل آفات حافلة بلا حسبان فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه, ولقائه وقيامة الأبدان فأولئي بين الذنب والأجرين أو إهداهما أو واسع الغفران ابن قيم قال lauyar ga za wuce shi lawal akharuna a da safin da ci bade dai fatalibu na alhaqa gaskiya wai waza lakin saddakun an ilmihi shay'ani amma zannabi da ta gaskiya wa ebe lamari guba ma ba hasihim wal musannifatu qasduhum ameji baasi ameji kato ameji gan amewa ilimi za ameba gaskiya za ameba kelitafi amela ati jinna bata na qasduhum min hawas wa usuluhum ila al-irfani ajinna ji bata ba a de gaskiya ma lam yatu idahuma talaqa al-haqa'iqa min siwa zan do ci shishi wani da waye limi zan ga gaskiya wa wazo amma ene lau ta ajin kanin ga kiyo ba da waye limi na wuje ko goro abuwa abuwa mustawil judrani ya ko ya ce fiu wunji litafi wanji wule gba litafi shaira idabe kinya wani nga ji kiyo nga ji kuskure litafi ya abu basiru turutu sine ya wali jinan ga zabe kinya ngole nga littafin ya abu muhammadu al si na ya wari jina nga zabe kin ya wale nga ji kuskure littafin ya abu katada alfilastini nga zabe kin ya wale nga ji kiyo nga ji kuskure jawahirul maani nga zabe kin ya wale nga ji kiyo nga ji kuskure kutubu ya sai da kutub nga zabe kin ya wale kiyo hamasa ga ga fiye takafiri nga safunana وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع ومطلع الإيمان أما دام تو يكون بشي ne ko ta laga da dai kin da imani wangi yana fata sha bara tilkal umuru alaihim lamar chaji fiya mislu istibai turki bil hayrani ke da ne da ko chaji bu ya she ko abu kan da ka je ko abu ne bane ko ne ya sati fatara a fadilahun hayara kulliha zai shiga wacce fita can abu a ci da fayla galwa sai daga ake dida shi fitigi ya kra'u na jizan nadmani wadda abirai zanen fai gigwa ikan iri na nan gadi a sharar stani al'imamul gazali ko gangami da ibn akili da zanen da cijiyan amma al'imamul gazali shi sai ci gura wajen gafara a da tuba jini daga akida saɓan na فترى أفاضلهم حيارى كلها في التيج يقرؤون عدد الندمان ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق نعظم السلطان يقول بنا يقول عشيك بامي يقول عجف الوجياني مثل يقول بوريا بل كلكم طرق مخوفات بغل آفات حاصلة بلا حسبان يقول عجيك ودنا nga jeji kino otobezo ya gayatuhu wa akhiru amrihi min ghayri shaqqin min wafi rahmani mucada ga yake moto sun de unde jimani a teti au dinigi wa kitabihi wa rasulihi ujimani bi adini wi be ni ta tuyi de tuchui wa liqaihi wa qiyamati labdani de guguna Da agumbe teti a cha kula ile kin afali kiyani na ga mai yirin naji fa’ulayi bai na zambi wannan jirai ne awo igida kuma awuwa su ilgufura ne na zahirin na ji fa’ulayi bai na zambi sannan ji da tsakani ya zunubi wal ajiraini ga wani da lada gube awo ihida kuma ko manini mini ubo awwa si il gufrani ko maso ci zu fadi an ga hadisi ya zai ta da lakin a rabe da bishina jiki nan wuji kokari na ga hadu kuskure wa da lada ni ko hmm. ngabe da haji wade kiyo wade lada ko wale wadi kuskure ne wade kiyo hmm. wade amma to so a lami tu kuskure ne ne wuci ma ake kaga a ga gayo hmm. na kuskure ya فانظر إلى أحكامنا أحكامنا فيهم وقد جهد النصوص ومقتضى القرآن شليري hukunci ne ba ta abu na dana wakar jihadin nususa wa mukutada al-kur'ani a mai ji juhudiyar nususiyar al-kur'ani wanzu ilaka ne fina ne filafihin itkalawul wahaya ne cokoki na ba ci ibonale al'alima ibonale yali abana ibonale idan mutu al-kur'ani bai sun nenan har yi ta wani hukumani inda allahi au inda rasuliwa inda zil imani da hukunci iri na iri ne ni uyo alkufur haƙƙun layi sun rasulihi wa lazoyi kafiri haƙƙi ya tsoci yobe haƙƙi ya tuciwoyi da shari'i ya zo to labi ƙauli fulani da shari'i wani tabbatarwa wuji daga zangociya man na rabbul alami na wa abuduhu kada ka fara fa za ka zurkufurani zana nga yi kafiri na zane anabi muhammadu nga yi kafiri na faza ka zuru kufurani zane ga ikiyo zane ga ikafiro ngba echi ci gaga yetu pata kafiri ayo ngba anabi gaga yetu pata kafiri ayo ngba to ci gaga anabi to ci gaga ko pata kafiri ayo ngba anabi gaga ko pata kafiri ayo ngba to ci gaga polisi pátá káàsìrí ayó ngbà níbi gẹ̀gẹ́ polisi pátá káàsìrí ayó ngbà tó ẹ̀ṣì gẹ̀gẹ́ security agent pátá dé uniform mẹ́ pátá ọgá ìgbà uniform àtàtọ̀ student lè yẹ ìgbà uniform ngbà tó ẹ̀fọ́ lórí tọ́ ẹgbọ́gọ́ ما ويحكم نحاكم نحاكمكم إلى نصين من وحي ومن قرآن وهناك يولم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان ebida ida alkur'ani gangan da sunne ya ci ya tsakani da ya yi zitoci ba hukunci ya kafirci ta zitoci ma ba hukunci ya imani ta ga lamitu son zuciya ma amma yana gabe shi cikin zai daga aliya ba ne wọ́n àjẹ́ káàkiri ní ọ̀lẹ́ ilẹ̀ ilẹ̀ ìsọ̀rọ̀ yìí alùsúnnà jẹ́ ẹ̀gán àṣà aláìpátá ìkáàkiri rẹ̀ alùsúnnà jẹ́ ẹ̀gẹ́ fìlọ́kùdó aláìpátá ìkáàkiri rẹ̀ alùsúnnà jì ẹgẹ̀gẹ́ sójà pátá pọ̀lísì pátá ìkáàkiri rẹ̀ alùsúnnà jì àjọ tẹ́ẹ̀tì jẹ́ súnnà dókú tẹ́ẹ̀tì bú ìgbàdẹ̀dẹ̀ súnnà rẹ̀ àmẹ́ ìzòvú gẹ̀gẹ́ tẹ́ẹ̀tì jẹ́ súnnà ní kéèké ngámẹ́ Allahu Ina ga ki bata ne ci sifatu ne kuskure walillahi lasmaul husna faduhu biha kulil wallaha awudu rahmani ayyamma tadu falau lasmaul husna ana diga inna lillahi sata wa tisina isma to je sunan 99 ya fi lawad ma sa da khala janna kuma to ti da da yare wani yana to ti bugi da da yare sunu jore annabi sallallahu alaihi wasallam ga allahumma ya wato yace inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ba sunan dole ne ga yau na church me ba me ba ga sunan wuce samaita bi saka aw allamta fiki aw anzalta fiki tabika aw allamta wa hada mika lika sunan sai ta yi ta cuno ko no ciya ki be dali ta su bone ko no na wuza ga mi ne ya wujujo ne anabi anabi madai jobiya in eh, za a bai shiga sai lasin lazumin da ciyawi umar da umar da alkura umai da suna buwa sai ta ji wayi sai ta ji wayi yawa biya a wusta sarta bi fi ilmin gaibi daga koma yana ce yana ce ta so da bubuwan gaibu nan ya bugu da ga sai ci suna ni gujo umma yana ki bata ar-rahman ar-rahim al maliku al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin bata ci gannan wiki nan sunna ya ce ga kan naji bata sifatu nan ne kuskure na wajen alu sunnati wajen ma jare ta sai ci wiba na da kan yana insha Allah ta'ala babu gaba kafin ya bayanin nan wajen subsequent cartridge wanda fogu da izinin lai ta'ala ba na ga jide da yanzu ala duya ba na mai ga ci biki ne yi ba da sai cin fadin yi subhanakallahu wa bihamdika a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah ìtìdúrí olóòfẹ́ tàntú ìbàyẹ̀tìmìyà ìbáta ìwọ̀n ìdẹ̀bìlì gagwa mm, lokacin hada feta ga magandoci a gai gani da da gani na ga yabo manna na hata da le muje ce yan doro gwa ita dai ya da huza ibu ma ga wangiji a ga a àbí apán ẹ̀pà mùsùlùmí ṣe wọn ọ̀láńgá tí ẹnà gbójú tí wọ́n súnsún wọn tó gbójú àti láńzá tàmá daga nan wọn tí wọ́n gama sórí àti kú rọ ìzàgádà alákàtú jí nti ayé wújá sa tí ó bọ́nà aláwùjá wọn yìí rẹ̀ náà àlẹ́gán mọ́ ẹ̀kẹ́ wọn á fẹ́ ṣíṣe wọn ti dáyé jí yóò bẹ wọn ẹ̀kẹ́ tí gàbá tó wọn ogun kàfin gbá nàná nan nana ga ìwà tó ṣubú ní ká lágbàjẹ̀ gan an kafin ya e, kaza dole gwahala a wawu gwaraji kaza kaza man bayani gato ina e yi sanadiyya ya galaba na kafin ya tafi musulmi yau ina e na gai ya imani musulmi yau imani musulmi yau so a ta gomu ya so ladu cipe ya na na tun da cifi gura yau na igana cifi mi gura musamman ina so wale bayan wale zane yau so a ji a ile gaga a da kida suna amma a kida shakwan doce a dalona ina atlasa na biya ina otu a larashin nasara da ya ba ni ani gane wuri gama na wallahi ya su gama na ma a da ga ngoci ganga ni ga yajin wallahi ita a fiye nuwa otu ala babu inda fiye biya ni ga wale zan ya gama na ji tuwa rumburungwi wifi just go and dey gbaja ala na dabi ayin na ka to ba daga gaskiya wallahi ya da nasara kan mutum ya da nasara wa ga mana ga gan Allah ga ganin bai yi mun je ji bayani yace na muhimmanci ni waye limina wale ga gabace nan man gaba wani rana ga waye limi wale

mutu peze mutu peze ji katun naya, ya har mutu ji wanda yayi mu gudu ji katun be zan do ya. wale ga mutu jiya so da wale ga ga ibana zana ke mai yana wai zana yi man nare ta fi ga na kan doro zana ga za ne ka za yi man nan so yi man amma zana ke mai zana ji katun na wazo na ke mai da na ibana zai ba kura qur'ani jikin wai mabire na wa ga man zanna ya wata shi la kuskure wani jan

asibiti shi jaye wajen yau wajen takalidi sa wajen jan wato yana lamin lamin ga muhimmanci bai bai ilimi abin nan su wani kasa so ci luwa ita kpawan jo so ci ma luwa ya ji gulu da harkan doro ma wale ga sufiji ya ife biya mi ne jahabo iga taklidu la amma ngejo e temke tuma yaji endo na maya gana ada da da gwa mun boda kalmayiti eh ke da na tuna da gwaza na fukun wani wani eh ke na wani shi lo abu na shara wani so wale gan itife biya mi itife ya ife gan gan gan ci ji wale do ku da mu fe biya mi so ci da ta yin nan na jikiyo ta ta so ta ta ta so ato nye bayo so ji kusu biyu ga to ya su fa yebana su ji bandu aga ja na ka tuna ka do da ja to ko ja o da fe ga gan na ma ka o de tuaya ka o ga ji sallama ga oji

hadisi na mafi daga jana hadisi wasu da wai za ta ba ya tun bila'ina eh, ko da karshe hadisi sun cina mu ci tu jihadi ba ga wadda ita gwalo wa tarattumul jihada ita gwalo da jihadi na kaddamin yi tatace hadisi sun cina to ale ga zan ah, ta ga ga ya ga nan ga man ga jihadi amma ga ga da je ya ci a a ma jihadi ke ka ka kai mun je marati mun man sai na mai jihadi na mace da suna ka ka ka kai na ga mun gane ko na moto ga ya jiya wa kan na ga to shiga wajen na ya jiya ya ya na so shiga ga ya launce ina ya jiya ya ba ni ani gano ga istidad da karatu da shiri da karatu da yin na na zanto ko kai ja i ma sai da zin da da ne for long afe ji tsari gaske nan kuka suna saba ibaran gada hannun wa da problem haɓa ji buke ba iso ca iso ca yi pe a makaranta islamiyya ji pe bana yi wubo ko na shiri ji fe be afe kpagi ji fe be aya hafi zu ji nga aya ndo afe afe building ji be fe be fe be kara kara kara kara kara za an ji ifu za hadisi ye ji أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا kemine milatu soko eyu ga imani na a tingani mboto eyu ga kafircho lakin amma hasu yutlaku ala al-kufr la yuradu alayhi al-kufr al-mukhrij al-mukhrij an al-milla kafir ne gaza wajen musulunci ne ba fa jahilu jahili wal muktu daga na dacin da cire min azil umma min ya al'umman nona walau amila min al kufri wa shirki ma yakunu sahibu mushrikan ko ga lokiye kafirci be shirka na zane gaji na gaje mushriki ko kafira ko kafirina sai na yu azzaru bil jahili zanna ga uzuri ba ya jahilci wal khata da kuskure hatta tatabayyana law hatta tabayyana law na biyu eh, yi nazar na a ga na biyu yi nazar na ajin a bayan zuriya wani a ga bayani jiyo bejo bí gbọ̀n tí a gbọ̀ tí ẹgbẹ̀ wọn gbọ̀n gáà jí kí o gbàgbà fẹ́ kú fún wọn káàzọ̀ ìjùmọ̀ àti èdè nínú ma yi ma tabi ala na yunkiru ma huwa malumun bi darurati min dinil islami wa jin kare na agwa ke musun ga sallah din wajibiya ko ga azun din wajibiya ko ga zina ya lalli kashin ko ga alqur'ani ga nuso fa kiriya la hawla ko ta illa billah ko ngo ne zalo ji ko ga yaje ti ya lalli sai tin jo na da tin wani ngo ne na musulmi aga ga irin na Allah kiyaye mu mimma ajma wa alai ijma'an jaliyan qat'iyya na ai ijma'u jinti malum min ajin bi da rotin to jaliya ci bangbana ya'rifu kullu muslimin min gani nazari wa ta'ammul muslimin dole ne dole sallah addini bu da rukuni azun the same thing zakat ko يعرف كل من غير النظر والتعامل كما يأتي بيان إن شاء الله تعالى ولم ولم يخالف في ذلك إلا للبدع زعمنا ودي تشين لبا اتيجا لنبا سين بدع جي الشيخ تكي الدين ابن تيمية ويقا كتاب الإيمان كما جماعة دين القاسم يلوبي آم تفسيري بنا قال لم يكفر الإمام أحمد الخوارج إمام آمرية خوارج يقا كافرية ولا المرجئة إمام أحمد ما المرجئة يقا كافرية ولا القدرية ومن kadariya daga kafiriya wa yin man mankulu an wa an amsalihi in na Allah da daga bai ma Muhammadu bai zai ji bai ma Muhammadu ne ga fil jami'a ya ci da jami'a ji a yi ma na Ahmad lam yukafir ayana jami'a ma sun zai ji jami'u ni ni ni ce ladi wa ya ni ni na kujo wa ya da kafiri to so ne ko wala kullu man qala ana jahmiyun kafarahu imam ahmad man imam ahmad man ga zan unji ga zan zan do ne ga mi jahmiyu ne imam imam ahmad yi kafira ne ce ga ga ba ro te gelo na ran ta sai ga mi da shi democrat ne irin na muku biligan kai za ga ga ga wi democrat ga yu ga kafiri ma ba da to ta jahilu shi wanda na to democrat na bal salla khalfal jahmiya imam ahmad shi salla zuma jahmiya jo alladhina da'u ila qawlihim naji fake iza jiga da alama to akida jahmiya ne iza shi maji na ila lami to alquran wa lami to sunna wa ko zuma zan ba Wanta za ji tai da gine wanta wamta nasa amma to ma za yi shine to yi baba wa kabu man lan wa fi ku amma sai yi baba sai punish da yi jin da yi gagari da yana bil hukubati mugallaza be punishment ne wallan yukafirhum ahmad imam ahmad mai yaga kafiri to so wa misalihi bal kullu bal kana taqidu imanuhum wa imamatuhum e su gice zamani wuce imam ahmad sai ya ga kiyo a ide imani to su amayya da shi ci wa yadu lakum imam muhammad mai ba duwa ya ubula na buya da coci wa ba wa yara lakum litimamu bis salati khalfakum imam muhammad mai ne ga waji sallah wazu mabo wal hajj wal ghazw ma'ahum imam muhammad mai ne ga waje hajj wa ma ke gu kun gangani bi ayi mana wa gu gu ale aga yi go go da ku ga mi tuwa wa ma ji sallah zumabo amma ga ga bi da hajj ga ya mi lajo ga mi tu walmanar mana min al imam muhammad magawa ga ya gawa da guama ga jokoto amma ma ya rawu liya misali mina al a'imma wani da sunna al batini ya e batili na ma ya e ce khalqul ta to so imam ahmad ya ji in karu ga ga wuce daidai allazi wa kufun nazim wa in lam ya'lamu hum annahu kufun kane da zawon josu bai to yayi ga kafice ga nan kana yankiruhu imam ahmad ganci zugo sai jin kano ga wuce ibn taymi ya ci fe ga gano san guri shek jamaluddin kasimi ce ga ku ga wakala shek takiruddin aidan man kare fi qalbihi al-iman bir rasul wani gaje imani da gbogbo bi yana fici da bai yana wa bi ma ja digi bai yana nan muhammad zuwa zanen da bai yana wa kadi gani tafi ba bi ta mata a awwala ko min bidai ma ci bi ci yanda ci majuji ya bidiya jona walau da aila ya kuga yi zaji ga a ji bidiya wuce fa za sa bi kafirin aslan da na yi ga kafiriya ne ne ko wa mai yuga kafira na wuce wa ga wace tibidi yuzuma wuce mace lawo ga kiyo wa ga mu jina wa ajiya wa wo ni gaga la mi tibidi ya wuce ma ma to so wuju musulunci ba gaufa haza laysa bi kafirin asla ga zane zalina wuji kafire bayan asali ba ga wal khawarij kanu min azharin nas bid'atan wa qitalan lil ummati wa takfiran laha khawarij ji aga zai ji kayan zai ji tiyagan ko a ce bidiya a ce ruwa luma ne za a tsalle ji a ga kafiri na wallan ne kun fi sahabati mai yukafirin sahabeji mai zadda taci ya waji ga kafiri na ko ko e bago akida ji akida sa dura ma to sai ga warijiji kafiriya e bidiya tayo e me majin e me e me akida akida sunna ye wa ga imayya ga kafira wal iyazu billahi ne ga musulmi ga kafirina la ali wala ghayruhu sayyidina ali na jawariji yubuna hawariji ciki ato na ali wuto suna na ali ya wariji ga kafira ga da kafirci ba bicho bal hakamu fihim bi hukmihim fil muslimin sabe ba ku ji ba cewa ji ga musulmi jayo az-zalimin al-mu'tadin ne ji zalunci a ta duniya ka tuna kama zakaratil asar anun bi zalika sai min asar ibe ci ubona fi gari hadha al-mawdu'i wa kadhalika sare sintain wa sab'ina firqa atiya ga group 72 ne ke bata ne ji ga addana wa man kana minhum munafiqan <laughs> wa man kana minhum munafiqan zane ga sai munafiki gutacin abonin fọwọ́ káfir ko filbatin za wata kafir ya goye gumi yugo wa man kana mu'minan billahi rasuli fil batini lam yakun kafiran fil batini zani yi dai man kun ayi ga kafira wa in kana akhta fi ta'wil ku ga di kuskure da ta'wilu ka inna ma kana khata kusko irin doron wa inuyi wa kada ya kuna fi ba'dhim shubatu minan nifaqi sa shi de gwalage munafinci wo wala ya kuna fi nifaqul ladhi yakunu sahibu fi darki al-asali minan nari munafinci na ma ga daga dana wa jana wa dikiya wa wa zanana so ah ibn taymiya jama'a din kasim yana zai tafsiru ba gabe volume 3 mujalladi ya tace ko juzi ya gutu ci page 170 sotun misali ga aya 48 ga wakala ibn taimiyya, ibn taymiya ga ga wakadu su yi ila anwa jilaini ta kallama fi masalati takfiri a ibn Taimiyya ga ya ciya ku da jazu musulunci fa ja jaba wa ta'ala ibn taymiya ce ya dan guru mai ya jaluba wakala fi akhir jawabi wuci ya gunci ga karshe ya je ga لو فرض الله أن رجلا دفع التكفير عمن يعتقد kafir ليس بكافر حماية له أجا يقول أنه ليه وقال أنه كافر يعني ebo protect you wa nusran li akhi muslim ebo ya muslimi nasara la kana hada garadan shar'iyyan hasanan nani wanjo na musunce da jibi majana wa huwa ngai idza ijtahada fi zalika ngai ijtihadu tiga wancan fa asaba ta yi daidai falawa ajirani wa dila da guba wai ni ta fa fi fa akhta falawa ajirun kawo magadi ishtihadu ta du kuskure wa dake wa dila da ni gani amma za ke tu mai ta bai ishtihadu tu bai da ki ishtihadu ne kaje mu je lan do dia wa mini wo shishi wa je mustahidi a nu'u qala rahimahullah ibn taymi ya za tafsir wa la ghayr kafiri inma yakunu bi inkar ma ulima min ad-din bi darurati wa ji inkar ya malumi min ad-din bi darurati ji aw in qadi inkar la kab mutawatir al majmu' alayha ko wa ji inkar yin ay jina ji tubu ga ndo ma kina na sala ji wajibiya ku ga zaka ji wajibiya ku ga azun da musulunci ba da je lwaji ne ji da je lwaji ne ji so ke ji bu ta aji wunji buta Allah wunji buta Allah maji maji musulunci yau ne ne kiyo ya gane na ji kafirci ya bane na ji maluma ina dini bi darura um ibn qayyim ya ga ga amma kami na ga ibn qayyim bi nan daga al-imam zabi la bi yadu al-imam zabi la bi tiyaro ala mun bala volume 7 page 427 under tarjuma bi shi ibn giyas al gawa man kafara da bid'atin wa in jallad laysa misl al-kafir al-asli ga na gaje kafiri da bidiye kawai bidiyan ci kona wuri da shi kafiri ya asaliya wannan yahudi wannan majusi aballahu an yaj'ala man amana billahi wa rasulihi wal al akhir wa sama wa salla wa hajja wa zakka wa in irtakaba al-azaim wa dalla wa btada kaman anada rasul ce ci ga annabu ce ci ajeda na aya jala man amana billahi na zaga iman ji bace ci wa rasuli bi tuci wal yawmil akhir bi fa'al qiyami wa samu ci azu ce wa sallahu mafi maji salla wa hajja ci ji. wa zakka ci ma zakka wa yurta kabal azaim kan da di lefin ci koji wa dalla ci abi wa butada ci ma bidi atsani zannan wa sai kaman ana da rasul ke zanna gibi tuci na wa badal wasan ci jibuta kutina wannan ba da shari'a wancan shari'a fati na waka kafara wancan kafin na lakin na bayo wani Allah minan bidai wa aliya ma to sun gwai da bidiya so shi dogon yawa da bidiya wa dishi bun ya muri sun stonch mutan jana da da da da da jami bu da imamu za a ce gaggan nore a da da lami to firka to ga almulusiya amma ta sun imamu za a bi ga ya gumi ga kafirci amma kafirci wanda kafirci yuri yahudiyan da nasara jiya kalla zanen dan bidiyo kimi kai mai gan lokaci da wama alkati ya fiye mai kai mo peditari 13 faslu firrabi alaihim fi tafiyihim alil ilmi wal imani wa zikir inkisamihim ila alil jali wa tafiyat wal bidai wal kufrani faslu ne gagan ya ce a jirajiya yan shi, na shi, da zai da ilimi na wazo musulunci na

ومن الأجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة الكفران إذ خالفوا رأيا له رأيا يناقضه لأجل النص والبرهان وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان ميزانكم ميزان باد جاهل والأول كل الأول في الميزان ومن العجائب من يماماتي أنكم كفرتم يزعج كافرين ala alhadisi wa shi'at alqur'ani da jami'tu hadisi alib muhammadu gani bi alqur'ani na idh khalafu ra'yan idh khalafu ra'yan lahu yuna lahu ra'yan yuna tidhu li adli an-nas wal burhani ibn ali ra'yin do ci bana ena mala ci le ra'yin ci bana ebo ena bedan alqur'ani wa sunna nabina وجعلتم التكفير عين خلافكم يزجي كافر ابن علي بنا ووفاككم فحقيقة الإيمان أنا ما قاعد ديدي بيين يشيغ زعو شيغ إيماني فوفاككم ميزان دين الله لا إذا قاعد ديدي بيين غاية سويا دين يتيشي بيبو لا من جاء بالبرغان والفرقان wanda zane dai gangani da dalili da alkur'ani na me zanu kun me zanu bagin jahilin tuwaye na na tuwaye zana giya ka tuno yawon ci jahili na wal auli kullin auli fil أهون به ميزان جور آيل بيد المطفف ويل ذا الوزنان لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر للناس بالبرهان بالبهتان والأدوان حبكم تعولتم وساغ لكم أيك فر من يخالفكم بلا برهان ne kan ci sai ga don guru mu ci gan fasma shi tuba ya musifan hukumai gima wanzur idan hali ya stawil hukumani shi hukuncin na lemu ga ake iri ni yan bidiya shi a gaza ya jijin hayanin bata a aje kafiri ah, eh, a lusun na maga a za an yi jaga kakaye جمع وفرق بين نوعينهما في درئة لا شك يفترقان إذا عالو دوجي amma ɗebe doji amma ba shakka domin bidiya zai jo wa zawul inari fa'alu kufurin zahirin da jagotika a ciga ya agwa gaskiya bayan dalili a tula yanin gaza nan kafi caci na gbangba wa jahilu na fa'in na nau'ani jahili jotoma a to a gagu ba a jerin ya متمكنون من الهدى والعلم wani ذا ka ni. ade zai dambo ade iko na adawa ba wuna ade iko na adaji katuna man da fuabo man da jabo katun da yajiya amma zane na fa asbaba dal yusri wal imkani lakin ila aure jahalati akhladu amma da kan yi aji benin a ce daji da jayarci ga ya alo makanta bi da makanta ngan ya aluwa bi da ji katun ngan wa aluwa bi da talimu ngan wa aluwa kilitashi na ne gba ngan ya gba kaset na dana wo ngan wa awa na to zanen ne wani ji alibu to sore wata salo takle da kalumiya ne wuce da jiga wani jula mai tutuman gege yin do na mun gagane ga dona shi ya uku لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تعوينا بهذا الشان لم يبذلوا المقدور سفيرنا نقول جاهل قاعد سوري أجوك وكريا دالو بيتياك للحق تعوينا بهذا الشان يتي عداجي كاتو يبني على مريم نقبايا قاعد عداجي كاتوان fahimul ulala shakka fi tafsiqihim ga safuna na shakka da ba fasu kyayo wal kufru fi indana qaulani ga zanen ka to na joma ka to a jiya amma da ji ka to a ce ara aya gun kafiri ko bidiya ko da da wato safirin na to sune E, kafirci a ga guba dabo walwafu inda fi gimnastun lare bil kufri an atuhu walal imani ga safunana wajin yayu kafiriya kuma junta ke yi mumina wallahu alam bil batanati minhum ce ci bogi ngaɗe na gure gbagbolo lakin wala na taharatu hullati lilani yana e, mun ga lawi na ngai ya gwai ba hukunci da yau wọ́n wọ́n gẹ́ ibùn kẹ́yìn bẹ́ẹ̀ lóko tọ́ dáa máa ká ọ̀tọ́ لكنكم مستوجبون إقابه قطعا لأدل البغي والعدوان أما تنمجي أبني شاوي بنا داجي يكتو حبكم أذرتم بالجهالة إنكم لن تؤذروا بالظلم والطغيان أغابا أذري جاي جايلي أبا أذري يكالي جنتونا أبا أذري من نجيونا أبا أذري مسلمين أغا أبا أذري جيزون دمانتانا وطالوا في بقول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان والطعن بأيب نيليا في قول الرسول ودينه يا جماعة النبي قال يا ديني هنا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا wale mala ganda shi ne laji shubuwa na a ga mukbe madupe ya haye su wo ga muku bile ga wale waje waje waje khuruji ala su hala salatin mun ga wale khuruji yani salatin ga aji khuruji yayi dushi ciji eh wala wuji dushi mai saudi ana je fido haji eh di kaza kaza na ban ma ku ha ku wuji shi be bana shi ga fi gara da lashini ta wani go ku be ka ka ka ke da zai je mamaki na ke da na ga na gagan eh ma ke ga dushi din na

watakila magaji kini ngo ene wela iwe ka fi ngo ga kuya o ma de kara ga da ja ga la wa jike aju ti aka muna dora na awa da na ji di sakane bo ngo ji de ko duro ngo la da ki fo yi de uju yi amma ibn ya da bi waya na u na gala de manda ga ta na fi takfir idan ji takfira eh je wa ba de na musu ji ga musulunci layin nan dama akida na jakida da sunna gamala idan a kai na layi zai wari ya lobe jina ya min ya jiya ba ali da ya to yi lami to gasu ba jakin sai da na na ga biyu to fasara na wa da ko fasara na na na don ji dole shi tukpa zai gwaron dora wasu gaga kinan su lati fahimta ma un na mi to za ni kinan kana me ga eh, gabe da yo shi ya wajen laka bi yo shi na mi ce ga ne ga ba na gbono ga mi ga ga wai da ji mana na amma ga ga na ba na mi ba so na o mace to mana aja so go ya Allah fa na ji faruwa ya zanyi kuna gudan man ya na su ko ne imran ibn hatan na manyan wako na obi a ju khariji ebo zan zage wani ebo zage wọn a mutum zage na sana sun a ju khariji wa le gan ba wannan wo mu fesan tuyawe o ga awai ni pe ni na wa awana de zizi ewi mi won ci katun de zizi uji katun ga na gara nan zage na kharijiyu a wuce a daɗe wadda masiba ta yi giyoji na gara da waza na yi musa umar sana shi na ma suna wani wani wadda mini wata ba da zannan man wuyo da mini wata da hariji har wace da mani ko wai fayin mai zana wuziyo na wani ya soci na sai na hajji na mani mummuni abdurrahman bin muljam na wu sayid na ali na Allah kiyaye kiji mu biyo in zagi ebe wo piyan zagi na wa lami tuna ali sunna shi iza e ja na e shi dadalin shi na wale lo da shi mai ana sai gaga yi gaga yi gaga khawari ji kiyo haji takfira wato mai gana gaba to ci go ban da alkhairi asibi fo nan fe ba sharu sunna na na ne ji ta talimuna imam al-barbahari mishi da le ba na gaga بني اذن شنو الامام على باب الله ديغا حديثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه الى ثلاثه الى ثلاثه وسبعين فرقه كلها في النار الا واحدا امام يا يا مجيمي مشهد شري غنانا مشهد لك كن نمان غبان دانا غنانا وغدانا غغا فرقه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم آه، ثلاثه وسبعين فرقه كلها في النار ngu gaga kpata saba'in na da ziyada na ji kpata a yi a yi kufara e muna ne sa sila mga daga mini aluma nga buwa don amma a da da ya kwanto shi laso nga a da zai da mini abu na bidiyo gu da zai da mini mini mini zafe na jona bidiyo mutuna a wuzo musulunci buwana kilo ne man ji bayani ba ran gada na to ngala na fi fayin ba alhamdulilayi. wato yan ne da mini fi fayin yan gbanan na oga da da ya ba mini ya alisun na jo gan oga ke da ya alisun na yi choye e ke yi chiga wa ke ya labiyo na wa so le ga daga na usulu e yi ni na ya ya ji kiyo wa ja ji iri ni amma dan bidi ya so wa ji ka kan yo a na na ganno ya su hawari ji ma tun daga ni ne na ji ke ke ya na e ji fasara ya bi sunna be be be be qur'ani muhammadu eh di fasara alqur'ani ji biye na jiga masu yin bana ku yi da ce ya gaya yahudu ya mushi ya hawariji ne da shi na wuce harura ko yawa yahuda ya ma musulmi wu ya ara wa in ada min al mushriki nastajaraka fajiru ta isma kalam allah ole aya la da ci da na ba wuce ciwo wuce da na wuce buwana aya la da ci da na wuce daga na eh ji fasara alqur'ani be bawa nabi muhammadu yana eh ji fasara alqur'ani be ga sahaba yana ina ji faruwa na gadauna wallahi yin nan maji faruwa ya khawari ji suwaji nan gaji ya to yin nan so abi anabi muhammadu ji ga Allah fahimta dini gwatu bai wona hali anabi ya sabi anabi muhammadu na shiga pe gage ne musulunci na dana wata abu amma da shiga ta da ba wuga sabi anabi muhammadu the history nga ji faruwa eh, eh, eh, history ta suke repeat ni wa eh da na lakatu da wata wona eh e da na wuka to ya wo e ya wo e ya butun ndo chi wupe yan doro ya e bo ndo e ne bo fe be sogun na fe yi babu wọn sun nana e, e ga fe jin doro ya wọn korishin wa da da yayin za su da da kun da haraki yuna yun ga wo mun ya je ìlànà wọ́n pa wọ́n rẹ̀ aláhùnsá tó ṣe kíkú ẹ̀yìn ẹ́ alẹ́mọ́ lágbàmí ló ti dé ìgẹ̀yàn àṣẹ́kàlì àṣẹ́kàlì ismaili kó na mọ́ gúgan prison bó ìkíyà fàtàwáyé tí ẹ̀ tàkfìrí yẹn òkú mọ́ yóò bitin zawan giji to me hu kamu ji to yanzu likali ji lokacin wuce da nan amma idan na gaskiya betu la ina kiujo raja shi shi zuma wanda mai ke shi zuma wuke kambarawa wuke ya yayi gan wa yayi gan allazina illa ta tabu wa aslihu wa aslahu wa bayyanu za so ti ga su ga wa ba, so wale gan wa tuba ya yayi gan a cage wata zandoro yin ƙoƙali ya gaga yin na jidediya yana wata jimu na jidediya ke filigan ńlá gan bò bíà tukun do ala ajo na aji tukun na ajo na oje gan azaba ne zada kun bẹyẹ ba tó ṣo na ina ita ti wuda na ja n jẹ ati gaga ni maga bíà akíkọ sọmọ lára ẹni gẹlẹ ani maga bíà n jẹ zaga gẹlẹ gan n kẹ ẹzùgbù fẹlẹ gbù gan gan n gẹ mi gẹlẹ ani gangan to ba ni me ale eh wo maga da gaggan mi ga riba da naira bo ci ga mi gogi <laughs> e ji da man do nan do wani ga to mu ba na ga daga no to ju uji fili o ga ina to ne no ga de de da na wa ga da shi fili de ga da han ji na na kullu yoma eh ji wa no ga da jagwa ni ya ga gamba shi nan na ba ma ne ya yaji ga gamba shi nan ne shi yaji yaji ke ji rujuyi ga idan nabiya eh na magai ke yau ke sai ni yo fatawa ya ma na ga duka zuma da yi zuma zuma goji ta na na ji na rike da alamar ya eh, Allah ya kada ganna shi na wale man ke ku gaji be min ya alama ta alamar ya khawari ne lokacin na yo wato ga cin lewa ga man na makai na bid'a ba ma mu shi na eh alamu ga mai mawuce eh wale ga ufe ku alama ta alama ta bi yin ziyo ni hawari bi zamun na jiwa ga ikin dan na bidawa mu don ibn wale ga mu da min yato ne jola bin ga kafin bayan ja kafin mai bayan ja mu walla ne da lai adini bayan ja katuna awala je katun ari aga mu ya aga je mu ko kuma ashe mi afegan adini na oga wa ji ka to ana na ga ba won yi na da shi o dan so wa ile bra ga ba won ji kan yo je yo ku le bra ga ga ga adini mo wa ka bu ga ba won da ku ka bu ga ga ga adini mo wa ka tin ta ga ba won da griyo ga ga ga adini mo mo ga makin ci da sakani mun jo mo eh en to no ga da ji ku na wa ye mi wa da ku mi ne ku e ti e je yo láyọ̀ ògùnbọ̀ fúrúrú pín ọ́ amma wa ga wake ji wa ga gadini wake ne kida da katu ji katu ba wangi uji katu ne ji ne bana wa wallahi talanta ko sa ne yere ga ene yanji ne katu ne saki katu fiti fiti je re aji katu jere bo ada fe du mashi na wu katu na litafin na chi ne an na chi ne an na chi ne ji katu de manne ne ji na de manne katu fiti fiti je ayi won wajen to ne wallahi ga ga aji katu na man sai masala ga shi ga fe du ganga chi ga chi be da be ga wa ko ga ga bana ya ce yami ne ba ga ilaji ka to tsara na ta a haulo la kota e zagi fi jawo len fesu to dan ga ga ya na man lokacin ji da yin tiya filo fe daga ko ya yin tiya filo shi da aka ji sunna ji filo na bana bobe fe ji fi bezo ida tiya da filo amma bai tiya da filo na man mi ge lamdo shi ji da bobe kenan me la ya ka sunna na ya fesu to da ga na ya ga biya ina na filo ga ka to da na ya fara shin shi da munasaba ga bebe man e ga ci bi ba ci bi ga ga da ga ni la ilaha illallah

wale na nago Allah fa ganin da yi amma a nan na so mun duda shi mana ji wangi so na so ga Allah na gina kuskure na eh jugu jugu na ya fa lawa kan ngara nga ji e ci jigi ni ji be dan ya bu ya ti e baya min ya litafi ne guna alqayyim alkafiyatu shafiya ni ni ugati nurabe ni fe ni wakati mradi ene ifyeni shona watu ene zambo ene ya mishawa da mine nicho gali bi sosai e na e banye taklidanci na zambo shi yeji na manya da ganza na kafiri e bogon wasu aso ida ji ganza na kiyo da na ji kafiri eh to kabo dalili tun la awon ya ko kuma gari bai daga Qur'anin bangbaya ko an ga ji fido yi bana mana ga ga ga ka furi na nwa gan a chiga ga e ga ga ji fido ya on aya ji ga wa won don yo wa won don yo eh eh eh mhm a a kan fi o yo a kan so ga kai sa ka nan ja ka furi ga daga nan mawa ai da daga wa mace da ba ube man kirki ya wallahi tallahi amma ga da ba iya zai fahim ba kila zai fahim bana ya salam ina mutala ne ga suwana wajo inda cinan inda sana su wani ga aliya eh duzanga kasi tana so mi wen ba na ngana ismail meng ya ga ismail meng ra wata ne ismail meng zaba yi ya zaba yunye ngoroye niwata ukulada unjikateke kalo kumbikele makati ungachilele kujeje ilingeyeya yechipidela anuya eh kwanga elanga ndo chita ikra bana aga as as sheikh ah moko jidona eh, ngai mana yeji zaba yunye kache dona kada bude gaje mbalo kumbikele masala Allah kujitende na yeya weje na aya weje na yedemenya mun yi ji tiya fi yowa yi shebo gaga mana yi ce ere ere afar bai na pata bai ya yi wa pata da bai jiyo wallahi tallahi pata da bai ya ke yi biyo eh ma dan ka ba su bi gife mun ti ka kirkiya man na wuce ka fi mun eh, za ba shi za ba shi ga don mun na ya ya yi yo an do mun ce ba na ji ka tuana eh mankun manko yi misali bani na, ke bin bazu jina ke usaimini jina ke albani jina ke mukbilin mawacin da ya yi lobe jina man gina man shiga da wani da zanen shi haka yi goro gayya da hada na tsuwa alhamdulillah ibi na ito gaga goro goro zanen shi ta ta ta kwakiyo dan eh malama ya daga idiyar nasu eh e, e, zanen yawan yi cinye gbata ganin man kashi waliyo man na shiga su tun yayi yau man na shiga su tun yayi man yo ipe zai ya abu basiru yake da abu wanda waje abu kata da abu jigijigin nabi ya fahimta suna jin ga abu wai tuni kana so ya to faisal na amma ita da ne ba fin bin bazi fauzani albani yake da ne to so fahimta suna ladiya sai wasu na